nakan yi mamaki idan na ga wani mutum yana ta leƙe, yana ta ɗagawa yana jiji da kai idan na duba irin raunin da ɗan adam yake da shi zai ci zai sha zai kashi zai fitsari zai kwanta bacci ya fita daga hayyacinsa a lokacin da yake bacci shi ba kowa ba ne sannan shi da kansa ya manta shi waye shi har sai ya farka zai hau masai zai yi duk wani abu na tawaya amma kuma a haka yake ɗagawa yake jiji da kai uwa uba ya san cewa wata ran zai mutu za a binne shi a kabari zai kumbura zai fashe ya san cewa duk wani mukami ko wani matsi da ya taka a wannan duniyar wasu sun taka gabanin shi yanzu haka suna nan sun zama ƙasa ana taka su ana tafiya a kansu amma duk da haka ga yana jeji da kai yana ɗagawa iwa wancan kallon banza rena wannan zagi wancan ci mutuncin wancan kullum ji yake shi ne shi wani ba kowa ba ne to idan naga irin wannan nakan tausaya masa domin wallahi abin tausayi ne ba abin a jahoshi ba ne abin a tausayawa ne domin ko yana cikin matsaloli manya-manya ta ko ina ta waya na kewaye da shi amma bai sani ba irin waɗannan sun fi kowa shan wahalar rayuwa wato ba za ka gane kai waye ba sai ka duba wasu da Allah ya jarrabe su da wata matsala wacce baka fi karfinta ba daga nan za ka gane cewa kai ba kowa bane kawai Allah ne ya rufa maka asiri wannan wani mutum ne Shak Ibrahim Aliyu Kaduna Allah saka masa da alkhairi yake ba da labari wanda ya fitsari a rana ɗaya na sama da naira dubu ɗari uku ta aka yi wannan fitsari tare da cewa wannan fitsarin da mutane suke yi kyauta ne na'am kyauta ne ba a biya kowa na yi ba tare da ya biya ko sisi ba ba wani haraji ba wani nauyi da ake dora dan adam to amma shi bai samu damar yin fitsari ba sai da biya kuɗi naira dubu ɗari uku a rana ɗaya barin sanya mana wannan bidiyo da malam inda malam ɗin yake lissafo irin ni'imomin da Allah ya wa ɗan adam waɗanda inda ɗan adam zai duba su da ya gode wa Allah subhanahu wata'ala amma abin haushi sai ka ji mutum yana kallo wai yana jin cewa wai Allah bai masa komai ba har ma wani ya rika shi Allah ya tsane shi saboda kawai bai samu kuɗi ba ko ya rasa wani abu na mulki da yake nema yi maka godiya Allah ka sa mu cikin masu gode maka ku duba ya ku ƴan uwa <clears throat> ashe baya daga cikin ni'ima a ce ga ka kana zuwa bayi da kafarka da kaga ana kai mutum bayi ta me ta ɓaci kuma ko ta ke raka ka to kaji ai ba ita take maka tsarki ba kullum ko da yake ban san yadda kuke yi ba amma dai kowa da kasa yake me zuwa bayi da kaga ana kai mutum bayi ta me ta ɓaci a ce yau kana biyan bukata da kanka wannan ba ni'ima ba ce <coughs> ni'ima ce ka je bayi ka biya bukata ni'ima ce ba nan nake gaya muku ba wani bawan Allah ya yi fitsarin dubu ɗari uku da hamsin fitsari guda fitsari guda dubu ɗari uku da hamsin ashe da yana yin na kyauta baya biya bai taɓa cewa Allah ya gode ba sai da Allah ya karɓe wannan ni'imar to wallahi yana iya faruwa da mu gaba ɗaya rana ɗaya malam ya kasa fitsari aka yi juyin duniya fitsari ke fitowa ciki ko yana ta kumbura sai asibiti shi a zai yi fitsari amma dai a aje naira dubu ɗari uku da hamsin a fara nan take aka buga a sai da wannan a sai da wannan habawa ne mutum da ya samu ya fitsari sau ɗaya sai zufa mana numfashin nan nawa muke biya eh baka taba ganin mahaukaci ba hankali da Allah ya baka baka cin kashi da fitsari nawa kake ba Allah lafiya da Allah ya baka nawa kake ba Allah wannan fitsari ne yayi guda ɗaya dubu ɗari uku da hamsin ina maka maganan ya fi shekara goma yanzu kaga in yanzu ne nawa za ka kashe fitsari guda da a ce duk fitsarin da muka yi za mu ba Allah kaza malam da mun ji jiki bayan gida nawa kake biya ka tashi da kafarka ka je bayi ka biya bukatar ka ka dawo kai zaune kuma ka ci gaba da cewa Allah bai ba komi ba jama'a akwai ganganci cikin wannan Allah ka sa mu gyara to kaji da kanka kake wa kanka tsarki kai fitsari ka ji daɗi ba tare da taimakon wani ba Allah ta'ala ya ce sun malatus alunna yau mai izin anin na'im ranar lahira Allah zai tambaye ka gani da na baka ni'ima ce e kai da ita abinda na ce ka kalla ka kalla ko abinda ka so ka kalla ka kalla akwai tambaya ji da na baka wani baya ji sai dai a yi mai haka yanzu maganar da nake wani bai ji sai dai ga ina haka idan da muna da hali sai mu aje wanda ya iya haka din a gefe yana mashi bayani baya ji kai ko kana ji kana gani kana magana nawa ka ba Allah to a gode wa Allah mai neman ƙarin bayani akan nawa idan mun tashi wannan karatu ya je asibiti duk mai neman ƙarin bayani ya je asibiti zai fi gane abin da nake faɗi ga wani zaune ga wata roba gefe fitsari yana zuba a ciki haka ne ko ba haka ba ga wani zaune ana ba shi abinci ta hanci ga wani zaune shi abin da yake nema ma ya san ina hankalinsa yake <coughs> don bai sani ba to kaji kuma musulunci yana da daɗi musulunci ka gode wa Allah kana musulmi wani lokaci ina ma dai a ce mutane za su dubi wannan nasiha ta malam sa dauke ta su aiki da ita watakila da sun daina raina wani da sun daina ɗaukar kansu a wani abu da sun yi ta gode wa Allah subhanahu wataala domin shi ne ya ni'imta musu shi ne ya rafa musu asiri da ya tuna musu asiri da san ya sun yi wulakantar da kuɗin ba zai rafa musu asiri ba haka kuma idan ka duba mutanen da tsautsayi ya faɗa musu wani da yana tafiya da kafahuwan sai ya dawo gurgu wani da yana da hannu ya dawo kuturu wani da yana gani ya dawo makaho wani da yana da ainihin wato ko lafiya ya dawo mara lafiya yana kwance sai an kwantar an tayar duk wannan idan mutum ya duba ya isa ya gane cewa Allah subhanahu ta'ala ya masa ni'ima kuma in ya so zai iya yin da ya ga dama da shi da jama'a ana bada labarin wata karo da ta ga wani hatsari mai ta da hankali wani saurayi ne bai kware da mota ba ya ɗauko tirela ta mahaifinsa ya tuka ta ya hayo titi da ita yana tafiya akan babban titi kan motar ya kwace masa ya bi ta kan wani mai shayi ya take mutanen da ke shan shayi gaba ɗayansu ya faffasa su sannan ya bata kan wata mai abinci da masu cin abinci a wajen su ma ya take su ko ina ka duba gawawwaki ne na mutane can wani kayan ciki sun fito can wani an take kansa kokon kansa ya fashe an ce wani ɗan sanda a gurin ya ruga da kudu saboda ya tsorata da ya ga gawawwaki aka ce ƙarshe sai riko shi aka yi aka riƙe masa addu'o'i ya fita daga hayacinsa ita ko nan karuwa da ta ga wannan hatsari da ta ɗora hannu aka ta kwada ihu ta ce wayo Allah in har haka duniya take ni kam har abada ni da karuwanci har abada zan koma wajen iyayena in tuba in koma ga Allah domin ban san a wani lokaci Allah zai ɗauki raina ba an ce dalilin tubanta kenan haka muka ji labarin wannan hatsarin idan ya tabbata haka akai to ba shakka wannan karuwa ta za mu iya cewa Allah mata ta goma shi ta dalilin kallon wannan hatsari din dama haka Allah subhanahu wataala yake idan ya so shirya wasu mutane sai nuna wa'azi akan wasunsu gabanin abin ya zo kansu idan suka yi hankali suka nutsu suka tuba ko da abin ya zo musu zai same su sun gama shiryawa in sun tafi lahira za su ji wa lahira din da shiri amma wanda Allah ya rubuta masa halaka duk irin yadda zai ga an jarrabu wasu da mutuwa hatsari musibin rayuwa sai ke ganin shi ya fi karfin haka har sai abin ya riske shi sai riske shi a wani yanayi yana cikin saban Allah watakila ya sha giya ko yana kan zina ko yana kan wata alfasha a daidai lokacin da tuba ba zai masa amfani ba da haka nake kira ga yan uwa mu rika bibiyar labaran wasu mutane waɗanda musiba ta faɗa musu yana da kyau mu rika ziyartar asibitoci mu rika duba waɗanda watakila wasu sun fi mu kuɗi wasu su ada sun fi mu yalwar lafiya sun fi mu kyan jiki sun fi mu gata wasu su kuma sun fi mu kuruciya uwa uba ma wani zaka ga jariri ne ga suna an kwantar da su akan gadajen asibiti ana kashe makudan kuɗaɗe ana nema masa lafiya amma kuma duk da haka lafiyar bata samu ba wataƙila idan muka ga irin wannan idan Allah ya muna da rabo za mu tuna wato mu gyara alaƙamu da Allah subhanahu wataala kuma za mu gode wa ni'imarsa ya zo a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ni'matani maghbunun fihi ma kathiru minan nas akwai ni'imomi guda biyu waɗanda da yawa daga cikin mutane suna tafka asara a cikin su irin asarar da ɗan kasuwa yake yi ya kai abansa mai tsada kasuwa ya siye shi da tsada ya sayar da shi da araha ko kuma a'a ya ɗauki kuɗaɗe masu yawa a siya masa da abin da darajarsa kaɗan ce sai abin da kuɗi wato da yake mai yawa misali abin da ake sayar da shi bai wuce naira dubu ɗaya ba ya je a siya masa shi akan naira dubu ɗari ya ɗauki kuɗinsa ya bada ko kuma kadar da ta kai kimanin dubu ɗari ya sayar da ita akan naira dubu ɗaya ko naira dubu goma kaga wannan ya tafka babbar asara to akwai ni'imomi guda biyu waɗanda mutane da yawa suna tafka asara a cikinsu manzo Allah ce as-sihhatu wal faragh shine ni'imar lafiya da samun lokaci samun ni'imar lafiya lokacin da ubangiji subhanahu wataala ya baka yarwar lafiya kana iya motsi kai komai ba za ka iya tashi kai ibada ba saboda lalaci ko san zuciya ko shagala musamman a wannan lokacin da mutane suka shagala da wato waɗannan wayoyin na hannu mutum yana ta danne waya lokacin sallah zai tashi zai za a kira sallah mutum bai tashi yayi ba wannan ba karamin musiba ba ce mutum ya kwana cikin dare yana daddanna waya amma ba zai iya tashi sallar asuba ba ya Allah ka kiyashe mu kaga wannan shi ma asara ce muke tafkawa sai kuma alfarak samun lokaci samun dama mutum ya samu damar yi abu amma kuma bai ba akwai lokacin da damar za ta kubuce masa ko dai a duniya ko kuma bayan mutuwa ya dana da dama ina ma a ce na yi amfani da lokaci na. to kaga kenan yana da kyau tun lokacin da Allah ya baka yalwar lafiya da yalwar lokaci kai iya bakin kokarinka kai abin da Allah subhanahu ta'ala yake so ya yarda da shi idan kai haka insha Allah ta'ala ba za ka nadama bayan mutuwa ba a ƙarshe muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya bamu gamdakatar ya bamu cewa duniya da lahira ya samu a cikin sa masu godiya ni'imarsa waɗanda suke ƙoƙari su gani manci lafiyar da Allah ya basu da lokacin da ya basu wajen yi masa biyayya su gode masa su masa da sallallahu wa baraka ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh